الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه تحفة المولود بأحكام المولود zane majalisi na saba'in da hudu har yanzu ba mu gushe ba a cikin sunayen da ba a so musamman sunayen da suka kasance ma'anoninsu ba su da kyau kayi kanakin ma'anar an ambata aka ce sunan wane kaza su wanda ya san yaren sunan zai ji zai ji a daɗi a ransa ba Hmm? kamar kawai sai wani ya zo wajen kaciya sunan sai a ce kumarci ka so shi ko a ce mai ɗan kunama ko duk ba ku ji ana sawa ka gani hausa ne ɗan kunama shi dan kunama ga baki ɗaya bai da alheri har uwar shi ba ta ji daɗin shi ba to uwar shi ba ta ji daɗin shi ba kai ne kake tsammanin ka ji daɗin sa bai kyauta ta kashe uwar shi ne fa to kai da ba kai da ba kai kashe shi ba mai kaji tsammani ma kun ga akwai damuwa wato mun karanta mun karanta aka kamana na waɗannan hadisai ko asar da aka samo daga sayyidina Umar radiyallahu anhu na wannan mutumi da ya zo aka tambaye shi sunansa ya faɗi sunansa da unguwarsa da komai wanda duk yake da alaka da wuta aka ce sayyidina Umar ya ce masa ya tafi gidansa ya kone ko to daga nan malamin sai yake faɗa mana hikimar haka abin da ya jawo haka da kuma ya ce wasu ba su fahimci abin da ake nufi da wannan ba sai ya zama sun samu matsala a fahimtarsu to shi ne har ya mana baitin al-mu'ammil al-mu'ammil ibn aniyal al-muharibi wanda ya rasu shekara ta da 190 muka ce mawaƙi ne a zamanin banul abbas sannan kuma ya ci wani bangare na banu umayya ya dade a duniya fa ya dade a duniya to ya dai wannan fatan ya makansa cewa da ma Allah bai halice shi da ido ba ko so da baki shi kan yi kawuya to shine malamin kai yake mana bayani akan baki mu kama bakinmu sannan ko mu sa sunaye masu kyau wa fi jami' ibn wahb anna rasulullahi sama utiya bi gulamin ya zo a cikin jami'a na ibn wahab ibn al-maliki cewa an zo ma manzo Allah sallallahu da wani yaro da cewa sanadin wannan hadisin bai inganta ba fa qala shi mai sammaitum hada me kuka sa ma wannan yara qalu as-sa'ib as-sa'ib mun sa masa suna as-sa'ib wanda aka sadaukar da shi asali ismul maf'ul ne as said as-sa'ib shi yasa ai baban sa'idu sa'idul musajjib daga nan wannan madda ce ai ta at sadaukarwa an yadda komai ya samai in dai akan wanda aka ba aka sadaukar mashi ne to kanu yusayyibuna abna'ahum lil asna sun kasance suna sanya suna ba da ƴaƴansu kawai sai a samu wani gunki sai a ce wannan yaron an sadaukar da shi ga gunki kaza an sadaukar da shi ga gunki kaza An shine haske ibn musayyib yake cewa sayyaballahu Allah fi nari man sayyaba abi in ka zo zaka faɗi sunan sa'idu to kakka ce al musayyab da ismul maf'ul sai dai ka ce al musayyib to suka sa masa su aka ce ya aka ce ya sunansa kalu as-sa'id suka ce sadaukakke wanda aka saukar ta daukar da shi kawai fa qala la tusammuhu sa'iba sai ku sa mai wannan sunan na as-sa'id walakin abdullah sunansa Abdullahi qalu fa ghalabu ala ismihi kawai sai suka fa gulibu ala ismihi sai aka rinjaye suka ji sun firin jaya zuwa ga wannan as-sa'id eh kullum sun fi son su kira shi da asa'ib ba su kiran shi da abdullahi falam ya mutu hatta zahaba aqaluhu to bai mutu ba sai da ya haukaci shi wannan sa'ibu din so da ka su yi ba aqaluhu aka tafi da hankalinsa kawai shi ke sanadin hadisin yana da rauni hmm? sanadinsa mai rauni ne hadisi ne za'ifi to a takaice dai duk waɗannan dai malamin qayyim abin da yake so yana so ya mana taqwiyatul adila akan cewa sunayen da suke ɗauke da wata ma'ana mummuna to ba a cin adalci ka sa ma ɗanka wannan sunan ka kauce masa ga sunaye nan ba su ƙare ba ba su ƙare ba ya halatta a gidan ka ɗauki sunan mutum ɗaya ma duka maimaita mu da muke yi akwai akwai mutanen afirka da mutanen indiya mutanen indiya da mu mutanen afirka mu muka fi yin wannan a gida ɗaya na san dattijan yana nan da ransa in dai ba yi su ba Ta ƴaƴan shi goma zuriya dukkanin su sunan su Muhammadu na farko sunan shi Awwalu na biyu sunan shi Sani na goma sunan shi Ashu yace haka Allah ya bashi zuriyan 'ya'ya maza kuma kowa Muhammadu ne daga Muhammadu al-Awwalu Muhammadu Sani Muhammadu Salisu kan Muhammadu al-Ashu ina ma da ya samu na sha ɗaya sa Muhammadu al-Hadi Ashar in ya samu na sha biyu sa Muhammadu Sani Ashar ba laifi ne. Na ne amma dai sunansu muhammad kaga wannan suna na muhammad ai shine suna ko fahibzul mamtiki malam ibn al-qayyim yace kaga kiyaye harshe wata takhayyurul asma'i wata takhayyurul asma'i da kuma zaɓar sunaye in tawfiqillahi lil 'abd wallahi yana cin abin da Allah yake datar da bawa wannan haka yake Allah ya sa ka zama kana da kamun baki ba komai yake fitowa a bakin ka kai ta ba akwai matsalar da za ta zo a cikin al'umma kai shiru kar ka ce komai wani ya ji ra'ayin ka yafi za ta zo ta wuce ba sai ka faɗi ra'ayinka ba ba dole bane sai kai magana akan kowace matsala ta zo shi yasa hatta a harka ta ilimi haɗari ne babba mutum ya ce duk matsalar da ta zo sai yayi magana kanta ba haka magabata suke ba magabata sun kasance suna da karancin magana ba komai bane kake jin sun yi magana a kansu Allah ya gane da sannan na biyu tahayyurul asma zaben suna an haifan maka ka darje sannan ka sa masa suna wannan tofikin Allah Allah ne ke datar da mutum hmm? za ku ga a gaba irin abubuwan da alaramomin ma Allah ya gafarta musu su yi daɗin na abu da ƙur'ani kawai sai abu da ƙur'ani ko kuma ayar da ya tsaya a kanta a ranar a tilawarsa to kawai ƙarshen kalmar shi zai ja ko zai ɗauko ko farkon kalmar ayar kawai sai a sa masa ana cewa an haihu aka ce a ah, ya sunan aka ce an haihu to shi kenan sai ya ce sunan shi wa'alamu kawai rana akan izufin wa'alamu an ganin maganin tun zai tashi a cikin sotul amfani kawai ya sunan yaro sai ce wa alamu kawai sunan shi wa alamu wai saboda abin da wani ya ce muhammadu wa alamu ba abin da ya hada shi da muhammadu sai dai wa alamu ka sa masa wani kuma kawai mata shi ta haihu ya sunan walaya wai walaya lin ashar Ya aka da walaya to kage suwa wal fariqa ta fariqa ga waƙi a izawaka izawaka malamin qayyim zai mana akwai wannan babun ku da tafi karatu bane wallahi akwai babun shi a gaba akwai fasalin sa to ba daidai bane da irin masu sa da hadin nan da masu sa ya ce kai in sun ji wannan karatun su canza su ji tsoron Allah su canza ma yayansu suna ba laifi bane dan ka canza amma laifi ne ka bashi ne wani ha da ba sunan manzo Allah sallallahu ba wasallam Allah ya ganar da mu wa kad amara annabi sallallahu man tamanna an yufsina ummiyatahu annabi sama yi umarni ga duk mutumin da zai buri to ya kyautata burinsa wa kale ce inna ahadakum la yadri ma yuktabu lahu min umniyatihi domin ɗayanku bai san abin da za a rubuta masa ko abin da aka kaddara masa na burinsa ba wannan hadisin yana da rauni amma ma'anarsa mai kyau ce idan za ka yi buri a rayuwa to kai buri mai kyau kuma kai burin abin da zai faru a wake ba ku gaji sarauta da ake irin ta Najeriya ba kawai kai burin ka kullum da an yi magana Allah ya sa ka zama sarkin gari ka zama yanka na ɗaya, kuma wallahi ba ku da gado kaga wannan ba umniyar gaskiya ba ce wannan su ne ake ce musu al'amani kare ba burace-buracen karya amma dan sarki wanda kakan shi ya ta'ayi to ba laifi ya ta wannan burin an tambaye shi a ce ne burin kai ce wallahi in zama sarkin garin mu to wannan ba laifi amma ba ka da gado kuma ta hanyar gado yanzu ake zama sarki ko amma za ka yi burin ka zama shugaban ƙasar Najeriya ba laifi ba ne saboda shi jam'iyya ake shiga sai ka je ka shiga jam'iyya ka zama ɗan siyasa kai ta kamfen ka yi da abin da ake yi ka zama in Allah ya kaddara maka ka zama ko ka zama baka ka zama shugaban layin ha gani to kun ga shine wannan wannan hadisin mun ce yana da rauni eh yana da rauni wasu ma malamai sun sukunta shi da cewa hadisi ne mun kai akwai malamin da ma ya kai shi ya ce mawdu'i ne hadisi to amma ma'anarsa ba a cewa annabi sama ya faɗi ba ma'ana ce mai kyau in ɗayan ku zai buɗe ya kyautata burinsa wannan ita ce za ka samu wannan lokacin namiji ya ji ina ma mace ce shi kaga wannan ba ne bane mai kyau mace ta ji ina ma namiji Allah ya halice ta ba kyau shi ne wala ta tamanna ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd li rijali nasibu mimma iktasabu wa lin nisa'i nasibu mimma iktasabna was'alu Allah min fadli Allah a cikin hikimarsa ya zabi ka zama namiji ita ma kuma Allah subhanahu wa ta'ala a hikimarsa ya zaɓe ta yi ta mace namiji ba zai zama mace ba mace ba za ta zama namiji ba ai ma yuqaddaru lahu min ha ɗayan ku bai san abin da aka kaddara masa ba wa takunu umniyatuhu sababa husuli ma tamannahu sai ya kasance burin sai ya kasance sababin abin da ya buri ko ya kasance au ba'dihi ko kuma ya samu wani bangare daga ciki akan yi burin abu ai balarabe ya ce ma kullu ma kasta ma qaddaman al mar'u yudriku riyahu ma la tashtahi sufu. ba kowane abu ba ne dan adam ya buri yake sama ai kwale-kwale iska ta kan zo mushi da ba abin da yake so ba akwai iskar da kwale-kwale jirgin ruwa yake so wata ranar ana tafiya a cikin teku amma sai iska ta zo mushi da ba irin yadda yake so ba to haka kai ma ɗan adam kan yi burin wani abu amma ba shi Allah subhanahu wa ta'ala ya sani a cikin iliminsa ya dace da kai ba wala allahu yakunu sharran laka idza utita ma ila ya zama sharrin an baka to shi yasa ake son istihara abinda za ka yi ka istihara ba Allah zabi kai ba ka ba Allah zabi to kun gani wa kad wa kad balagata aw ra'aita وأن تنازع يسير وحل جملة لا ما لابن القيم لغويني يتي وقد بلغك أو رأيت ثم ذاك شي أخبارك وأخباره <laughs> بلغك ينا بقاة فائل رأيتنا بقاة مفعول به وقد بلغك أخبار كثير من المتمنين وقد رأيت أخبار kasirin minal mutamannina to yanzu wanne ya kamata a ɗauka tanazu'i ne sai mu ɗauki ra'aita shi ya fi kusa shine a karabu sai mu wurga da balagaka wa kad balagaka haƙiƙa ya zo maka ya ishe ka ya ishe ka aw ra'aita ko kuma kaga akhbara kasirin minal mutamannin labarin kan masu yawa daga cikin waɗanda suka yi buri asabatuhum amaniyuhum aw ba'dha burace buracen su suka same su ko kuma wani sashi na burace buracen nasu ai da yawa an ka ce kowanne mai bada labarin Ila shi ya yayi burin wani abu kuma kila a yanzu ma Allah ya cika masa burinsa haka ne ko ba haka bane وكان أبو بكر ya الله عنه يتمثل بهذا البيت سيدنا Abubakar بكر رضي الله ya يا kan شيخا wannan baitin. ihzar lisanaka an yaqula fatubtala innal balaa muwakkalun bil mantiq ihzar lisanaka kai kaffa kaffa da harshenka an yaqula fatubtala kaje ka fata a matsayin burinka sai a jarabe ka da wannan abu ya je aikin hajji ya sha wahala aka ce za ka koma ya kai Allah ya dawo da ni ya dawo gida Allah ya jarrabe shi da sanya koma kuma har ya mutu bai koma ba kaga innal bala'a muwakkalun bil mantiqi lalle bala'i an jibinta tashi da harshe sai mutum ya faɗi abu da bakinsa ya burin wani abu ya faɗa to a cikin sunaye da kake sa ma 'ya'yan kaburi ne shine hikimar kawo wannan sunaye da kake ganin su في الأسماء معاني تحمل أماني في الأسماء معاني a cikin sunaye akwai ma'anonin da burace-burace suke ɗauke da su buri ne na faɗa mana cewa an sha faɗa mana cewa sunayen laraba kusan kakafɗinsu kamar da ibn durai rahmatullahi alaihi yake faɗi a cikin littafinsa al-ishtiqaq yake cewa duk wani suna da ka gani na larabawa to yana ɗauke da burin mai sunan abin da ake sanya zama shi ya sa kake ganin har da sunayen dabbobi su suna sawa sunan jahiliya ne sai ka ji wani sunan shi kalbun al-imam ibnu ba ya ce wa qad kila kun ya kalbi ya ahluhu ba shi ai an fada a cikin karin magana an ce ka zama kamar kare yuqfihi ahluhu mutanen da suke da kuransa amma shi kuma wannan karin kullum cikin abin da zai kawo musu alheri yake kare ba koran shi ake ba amma shi kuma kullum ya zai taimaki mutanen gidansu yake to shi yasa sai su saba dan kawai sai a haifa mu mutum da shi su ne sai ce kalibol kawai kalbol sai ka ji asad ko sai ka ji numayyar numayyar to kaga duk samanni ne في الأساني معاني تحمل أماني cikin sunaye akwai ababa ma'anonin da suke ɗauke da da burace-burace ne to su ne wannan sau da aka ihidar lisana ka an takuna fatubtala إن البلاء موكل بالمنطق ولما نزل الحسين وأصحابه بكربلاء لوكتين da sayyiduna al-Husayn radiyallahu anhu ji kan manzon sama ya sauka a Karbala ku duba sunan Karbala'u karbala sa'ala an ismiha da ya sauka a wajen a matsayin ya ci zango sai ya ce ya sunan wajen sai aka ce karbala karbala faƙila karbala faƙala karbun wa bala'u ce wallahi mun shiga karbun mun shiga cikin bakin ciki wa bala'un da bala'i to da sunayen sunayen sunayen garuruwa waɗanda ake ake sawa ɗin marasa daɗi ka ji suna a faɗe shi wani iri su ƙunshi wannan ƙunshin yana damuna ya kamata a yi ittifaki diin waɗannan sunayen a dubbi wallahi mutanen garin su canza sunayen nan Allah yana iya jaraba su da waɗannan sunayen kunci fa sunan gari kai ka ka zauna in akwai ɗan garin ya yi haƙuri karatu ne ya zo ba daidai ba ne yin waɗannan sunaye ko da wasu mutanen da suna da wani dalilin da suka sa to yanzu ilimi ya bayyana an gano a canza ba laifi ba ne laraba suna da sunayen garuruwan da suka canza musu manzon sama bai canza sunayen sunan madina ba yasrib ne yasrib la tasriba alaikum al-yawma yaghfiru Allahu lakum daga min at-tasrib at-tasrib shine zargi to sunan madina yasrib yana zargi mazan su ne ce a ah, sunanta tsaba ko tsayiba sunanta madina hadihi tsaba tsaba ka ji sunan ne sunan tsarki da daɗi to haka ake bukatar irin waɗannan irin waɗannan sunayen hmm? irin su ta zane to ta tashi mana a ta tashi ma hmm?

mun tafi mun tafi sokoto wallahi muka zo ta zama motar mu ta zame a wajen ta ki tashi haka nan kawai mota ta mutu ni dai aka fara yau gaba da ni wasu yan uwa sun zo lokacin ana zaman lafiya Allah ka ja mana da wannan alkhairi in ya yanzu ne a wajen nan mota ta zame ai shi ka zamewa biyu na dan kusa da wajen ne yana yana dariya wallahi a ta zama motar mu ta tsaya ga dare na yi sannan kuma gobe za a ma asar na faɗi sunan shi ɗaya daga cin shugabannin ƙasa aka yi masa wata zanga-zanga ta ƙarin kuɗin man fetur gobe za a sanarar lahadi ko gobe ba zan taɓa manta da wannan tarihin ba muka taho muna dawa daga sokoto har lahadi ranar litinin za a tashi za a yi zanga-zanga ƙarin kuɗin man fetur mutan mu ta zane a ta zane wa'azi muka je wa'azin ƙasa karshe ɗaya da daidai aka rika samu a mota ni aka fara samun wasu yan uwa sun zo kuma lau makanacin mota da aka sani wasu dai aka sako ni a mota ni na fara tahowa sannan aka taho na biyu na uku da haka motar na haka aka bata a can wala haka aka bata sai bayan an gama aka tafi aka je aka taho da ita aka yi ta zani sannan haka da ka tsalle da daddare motar mu ta lalace da mala abulbasir a ciki ba dadin ba don bada na ba ku labarin yadda ya yi ba malam muhammad ko da malam ba malam muhammad da malam ibrahim da waye ɗayan da malam mamudu ko ɗin gidan shamaki mun je siyan littafi ta zame mana a sai da aka zo aka jamu. janwai aka jawo marini ana jan mu da wata j5 Allah shi kyauta to gani yin waɗannan abubuwan ba su da ma'ana harbun wa bala so daga a sa ma waje suna mai kyau a sa ma 'ya'ya suna mai kyau duk abin da za a yi a sa suna mai kyau hatta kayayyaki wanda manzon sama yana sa ma rigunan shi suna yana sa ma dabbobinsa suna to a samu suna mai kyau a sa لا كان الدم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين